والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 28 ga watan رجب hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da hudu ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari a yau za mu tashi babun iza ta saddaka au wa kafa ba ga malihi au ba ga raƙiƙihi na'am بسم الله rahim. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا تصدق أو أوقف بعض مالي babi idan mutum ya yi sadaka ko ya ba da waƙafin wani sashen dukiyarsa au ba da rakikihi au dawabihi ko kuma sashen bayinsa ko sashen dabbobinsa huwa ja'i to wannan duk ya halatta an gane idan mutum ya ba da waƙafin sashen dukiyarsa ya halatta نعم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال نعم أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال للي عبد الرحمن بن كعب يا شيء آه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يا شيء ناجي كعب بن مالك الله يقارى مش يدا يا شيء قلت يا رسول الله نتي يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلئ من مالي صدقة إلى الله lalle daga cikin tubana shine in cira daga cikin dukiyana in ciri dukiya ya zamanto sadaka zuwa ga Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sadaka zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam qala amsik alayka malik to annabi yace masa wato ka rike sashen dukiyanka a gare ka kada ka bada dukiyanka gaba daya fa huwa khairul lak to wannan shi yafi alkhairi gare ka kun gane wannan ko idan mutum ya ce yana da miliyan hamsin kuma ya ba da shi ga baki ɗaya sadaka zuwa ga Allah da manzansa to a nan wajen sai a ba shawara ka rike sashen dukiyanka to malamai suka ce a nan wajen an ce sashen dukiyanka ana nufin ya rike sulusi daga cikin dukiyarsa a kai ana nufin ya bada sulusi daga cikin dukiyarsa sauran sai ya rike a gani in miliyan sha biyar ne nawa ne sulusi sai ya bada miliyan biyar sauran miliyoyin sai ya rike ya ci gaba da harkokinsa kada ya zo ya kwashe dukiyarsa gaba ɗaya ya bayar ya zo ya koma yana bara wannan bai dace da musulunci ba an gane wannan ko na'am ah, qultu fa ni umsi kusa min bi khaybar sai na ce ya rasulullah to ni zan rike ainihin kaso na wanda yake haibar, ina da fegi a khaybara to zan rike wannan fegin ko wannan floti a matsayin dukiya na amma wayannan dukiya gaba ɗaya zan ba da su sadaqatun ila Allah wa rasuli ah, babu man tasaddaqa ila wakili babi wanda ya yi sadaka zuwa ga wakilinsa kuma raddal wakilu ilaihi sannan sai wakilin ya mayar da sadakan zuwa gare shi kun fahimta ko mutum ne ya ba da sadaka zuwa ga wakilinsa shi kuma wakilin sai ce a'a abinda ka bani kai ka fi cancanta ka amshe shi ka yi kaza da shi na'am wa qala isma'ilu akhbarani abdul aziz ibn abdullah ibn abi salama na'am an ishaq بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا أن أنس رضي الله عنه قال يجي daga Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha yace ban san kurwayansa ba sai daga Anas dan Malik radiyallahu an yace lamma nazalat lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun a lokacin da wannan aya ta sauka ita ce lan tanalu ba za ku taɓa. samun matsayi na ainihin masu da'a ba hatta tun fi tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke so da'a abu talhata ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai abu dalha al-ansari ya zo wajen manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah yace ya rasulullah yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabi allah tabaaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin littafinsa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa kaiwa matsayin masu da'a ba cikakkun masu imani ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so wa inna ahabba amwali ilayya ruha? lallai mafi soyuwan dukiya na a gare ni shine gonan bayruha an ko نعم قال وكانت صديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها shi wannan gona na bairuha ya kasance lambu ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yana yawan shiganta wa yastazillu biha kuma yana yana ainihin inuwantuwa da ita yana shan inuwanta wa yashrabu min ma'iha sannan kuma yana sha daga cikin ruwanta fa hiya ila Allah azza wa jalla to tunda da ya ga manzon Allah yana sha'awan shiga wannan gonan yace to daga yau wannan gona ya to zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa ila rasulihi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam kafin mu ci gaba ce wanda aka yi ba za ku cimma matsayi na ainihin birru ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so to idan ya to na ciyar daga abin da ba na so fa shin shin a banda imani eh wato akwai abincin da naga ya kusan lalacewa ni dai ba zan iya ci ba amma kuma in na ba almajiri zai yi maraba da shi sai na ɗauki wannan abinci maimakon a zubar a bola sai na ba almajiri ya ci ko kuma akwai kayan da yadda kayan ya yi ni ba zan iya sa kayan ba amma akwai wanda in na ba zai yi farin ciki ta godiya an fahimci wannan ai akwai wanda zai ce da Allah kayan ka in sun tsufa kamun kwaleman su ko to idan wannan kaya sun tsufa sai na yi kwaleman su sai na ba wani mutum na kyauta ko ban kyauta ba eh to yaya za mu alakanta shi da wannan aya din lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa yud'imuna at'ama ala hubbihi miskinaw wa yatima wa asira Eh? ya zama mu alakanta shi da kuma ayan nan ya ayu hallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu Walastun wa lastum zihi illa an tughmidu fi Allah ya ce in za ku ciyar wala tayammamul khabith kada ku dumfari wanda yake mara kyau tun fi tunfiquna minhu ya zama to kuna ciyarwa daga gare shi alhali walastum bi akhidhi alhali in dai ku ne inda ku ne ba za ku amshe shi ba illa an tugme dubi, sai dai ku rufe ido da ƙyar za ku amsa to irin wannan abu wanda in an baka da ƙyar za ka amsa za ka amsa babu jin daɗi to ya halatta ka ɗauke shi ka ba wani ya halatta eh to in dai har ya halatta to ya kamata mu san yadda za mu yi jam'i shi da wannan aya din lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun dan Allah ya kira abin da baka so Allah ya kira shi khabith wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun kada ku dumfari datti kuna ciyarwa da gare shi wanda kuɗin nan walastum bi akhidhihi ku ba ku zamanto masu amsan shi ba illa an mai dofi, sai ku rufe ido za ku amshe shi ne da kyar eh? yanzu ya halatta yi ma wani kwalema akwai wanda baya cin abincin da ya kwana baya cin dumame amma kuma yana ɗaukan wannan dumame ya ba wasu su ci shin ya kyauta ko bai kyauta ba ya kyauta ko to kenan wannan aya abin da yake nufi muka fahimce shi da kyau wato shi wannan birru yana nufin mutum ba zai cika bai cikakken imani ba shi wancan in kayi wancan sadaka kana da imani amma kana so ka samu imani cikakke sosai to ya to abin da kake so ne zaka bayar an gano wannan ko ba wai ana kushe wancan bane shi ma wancan ya kyauta amma ga wanda ya fi kyautawa nan Allahu a'lam na'am uh, arju birrahu wa zukhrahu sai ya rasulullah na da wannan gona na bairuha. ya zamanto sadaka zuwa ga Allah da manzansa arju birrahu wa zukhrahu ina fatan in samu alkhairin sa da kuma tattalin shi a wajen Allah uh, fa da'aha ay ya uh, ay rasulullah haythu araka Allah yace ka sanya wannan gona ya rasulullah wurin da Allah ya nuna ma ni dai yanzu na mika wannan gona zuwa gare ka yanzu wane ne wakilin Abu Darha kaga ya ɗauki wannan gona ya damɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah fa za'aha ya rasulullah haitu araka Allah ka sanya wannan gona ya rasulullah wurin da Allah ya nuna maka na'am ah, fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sai yace طف يا أبا طلحة يتي ما دلا يا كي أبو طلحة ذلك مال رابح وانا دوكي هذه بريبة قبلناه منك mun amshi wannan daga gare ka waradadnahu ilai alayka sannan mun dawo da shi zuwa gare ka kuma mun amsa amma kuma mun dawo da shi zuwa gare ka faj'alhu fil aqrabin ka sanya shi cikin dangin ka na kusa shine an dawo mai da shi an gane ka sanya wannan gona din ya zamanto danginka na kusa su ringa amfana da shi an gane to wannan bukari ya buɗe wani babi a can baya cewa idan mutum ya ce na bayar da wannan abun sadaka zuwa ga Allah da manzansa to wannan abun waye za a ba sai aka ce za a bayar da shi zuwa ga dangin na kusa sa'an nan kuma zuwa ga talakawa da miskinai na'am fatasaddaqa bihi Abu Talha ala zawi rahimi saboda haka sai Abu Talha sai yayi sadaka da shi ga ga dangin shi da kusa wato ɗan uwan shi na zumunta an gane ko so haka idan Allah ya baka arziki wato ka daina mantawa da danginka idan har kana sadar da zumunci kana kulawa da danginka to insha Allah ta'ala Allah zai maka albarka amma kana ganin da yawa daga cikin ƴan uwa masu kuɗi sai ka dangin su ba sa jin daɗinsu, amma mutanen waje suna morar dukiyarsu wannan kuma bai dace ba ya kamata danginka musulmi daga cikinsu da kafirai daga cikinsu wato su ringa moran dukiyarka. na'am qala wa kana minhum ubay wa hassan sai ce ya kasance daga cikin dangin shi Abu Dalha akwai Ubay bin Ka'ab akwai Hassan bin Sabit mawakin manzo sallallahu alaihi wa sallam قال وباع حسان حصته منه من معاوية sai bayan an ba Hassan bangaren shi sai Hassan radiyallahu anhu sai ya siyar da bangaren shi ga Muawiya fakila lala. sai aka ce masa tabi'u sadaqatan a sadaqata bi dala shin zaka siyar da sadakan Abu Dalha Abu Dalha ya baka sadaka ka zo ka siyar da shi fa qala ala ubi'u ala abi'u sa'an min tamrin bi sa'in min darahim yace shin bazan siyar da sa'i na dabino da sa'i na dirhami ba ai abin ya bani sadaka gona ne kana iya siyar da gona ka karbi kuɗi babu laifi cikin nan wajen qala wa wa kanat tilka alhadikatu fi mawdi'i qasri bani udaila ya kasance wannan lambu yana wajen fada na bani huzaila wato gidan sarki na bani hudaila allazi banahu muawiya wanda muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu ya gina eh na'am babu qaulillahi ta'ala babu na'am ebe eh, ce bai ce man saddaka ila rasulullahi summa maraddar rasulullahi ne ba Ya yi magana ne wanda ya yi sadaka zuwa ga wakili man kawo man a wajen usulun fiki siga ne na umu. a gani kai yanzu kai sadaka zuwa ga kace akar maka lawo akwai wani gona ina so gonan nan a sanya shi wajen aikin Allah to sai malam ya ce shin kana kulawa da danginka sai ka ce gaskiya ban da wani alaka da su to ina baka shawara ka sanya wannan gona zuwa ga danginka ka amfana da shi to haka sadakan da kai nan sai malam ya mayamma karba ka mayamma danginka ya halatta na'am babu qaulillahi ta'ala Babu inda Allah ta'ala ke cewa wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin wato idan ulul qurba idan yan uwa na kusa dangin mutum da kuma marayu da miskinai idan suka halarci rabon gado farzuquhum min yawa ku azurta su daga gare shi an gane ko idan danginka na kusa da marayu da miskinai suka halarci rabon gado to ku azurta su daga gare shi me wannan aya ke nufi kaga zahirin wannan aya yana nuna cewa in za a yi rabon gado akwai wasu bangare wanda ba sa gado ko wayannan bangare da ba sa gado in za ku yi rabon gado sai suka halatto wajen kamar dangin uwa yan uwan mahaifinka sai suka zo suna so su kalle da za a raba gadon ko kuma marayu suka zo suka tsaya wajen rabon gadon da talakawa to shine aka ce in za a yi rabon gadon kafin a yi rabon gadon a ɗan ɗibi wani kaso daga cikin wannan dukiya a ɗan rabawa talakawa a rabawa marayu a rabawa dangi wanda ba sa gado sannan sai a fara bi sai a fara rabon gado sai a ce to yanzu a miliyan ashirin ne mamaci ya mutu ya bari bara a ɗan cire dubu ɗari biyu ko dubu ɗari kaza a ɗan ware a ɗan sama yan uwa a ɗan sama marayu miskinai da kuma dangi wa'inda suka halarci rabon gadon an gane wannan ko shine zahirin abin da ayan ke nufi na'am حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو أوانا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت wato an karɓo daga ibn abbas radiyallahu an cewa lalle wasu mutane suna rayawa cewa lallai wannan aya fa an shafe ta yanzu ayan nan ba ta aiki wala wallahi ma nusikhat yace ko kadan wallahi ba a shafe ta ba masu ganin an shafe ta su suna ganin an ce wa idza hadara ismata ulul qurba idan dangi suka halacci rabon gado ai dangi suna gado yaya za a yi dangi da suke gado kuma a ba su wani abu an gani to wannan magana suna ganin kamar an shafe wannan aya din shine ibn abbas ce ko kadan wallahi ba a shafa wannan aya ba ayan nan tana nan tana aiki ah, walakinnaha mimma tahawana nas sai dai ita wannan tana daga cikin abin da jama'a suka yi sakaci da ita in an zo rabon gado ba a aiki da wannan aya din ko ka taba ganin an zo rabon gado ma in muka ɗauki ayan ala zahiri ka taba ganin wani ya zo sa ido a wajen rabon gado an bashi wani abu eh ana ba ko na to wani lokaci ya tashi malamin da ya rabon gado sai ya ce Allah ya saka alkhairi ko kuma dabaran da ake yanzu irin dabara na yan boko akar maka lahu da Allah ina so ne wata yan tambaya tambaya ma yan tambaya ce ga wata yan tambaya malam babana ne ya rasu sai ya mutu ya bar mahaifiyata ya mutu ya bar ƴaƴa kaza da kuma kaza kaza kaza kaza to malam wallahi gadan dai akwai inda ya dan make inda ya dan makale mu nake so ka dan taimaka ka warware mu kana faɗa yana rubuta an yi rubuta sai ya raba gadan tas to malam na gode an gane in ya zo sai ya zauna shi zai raba gadan tas dalili bai san ya aiki da wannan aya bai san wa iza hadara al-ismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min bai son ko kobo ya fita a ba wasu mutane ina tan gano wannan to sai ya tambaye ka ta waya ka raba mai sai je ya raba an fahimci wannan ayi to kaga irin wayannan wato ba kasafai sukan sukan ba mutanen ma da suka halarci wajen ba an ce in aka samu wasu yan dangi yan uwanka na kusa sun zo wajen wanda ba sa gado kaɗan san musu wani abu sannan ka samu talakawa sun zo wajen kaɗan san musu wani abu za su ɗan ci arziki ki wa mamaci addu'a an gane wannan ko to shine yake cewa wallahi ba a sauke wannan aya ba mutane sun yi sakaci ne sun bar wannan ayan ah, huma waliyan su wato majibinta ne guda biyu walin yarisu wa zaka allazi yarzuq yace wato walin mai gado wato majibinci wanda yake gado wannan shine wanda yake azurtawa ne wanda zai sauwa mutane shi mai kado shi zai ɗibi wani abu daga cikin dukiya ya ba mutane wa walil shi kuma ainihin wato majibinci wanda baya gado ne wanda za a gaya masa magana mai daɗi a kare ko da sauransu ya ƙulu la amliku laka an udiyaka sai ce ni ban mallaki wani abu in baka rabon gado ba ka yi haƙuri ba ni da iko na san maka wani abu tunda Allah bai baka gado ba a gaya masa magana mai daɗi an gane wannan ko to wannan shine fahimtar ibn abbas amma mutane da yawa suna ganin a'a ba haka ayan ke nufi ba ayan tana nufin ayan ba a shafe ta ba an gane ba a shafe ayan ba amma tana nufin yan uwa dangi wanda ba sa gado ku dan san musu wani abu haka nan marayu wanda ba su daga cikin magada din Kusan san musu wani abu da miskinai an gane wani ku? yawwa na'am eh shi ma eh to yanayin maganan bai dace da tsarin ayan ba na'am babu ma yustahabbu liman tufiya fuja'atan babun da aka so ga wanda wanda ya rasu a afke mutum ya rasu ba tare da ya shirya ba an gane to abinda aka so gare shi ya tasaddaqu anhu shine wato danginsa su yi sadaka a gare shi wa qada'in nuzuri anil mayyit da kuma wato biyan alwashi ga matacce in mamaci yayi wani alwashi to ya kamata su taimaka su biya wannan alwashin حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي نعم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم للي ونمتين ياتي كمن زنزيرا صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها افتتلت افتت إن أمي افتتلت نفسها يوا للي ما هي بياتا افتلتت nafsuha wato an fizge ranta baktakan irin bata yi shirin rasuwa ba kawai sai Allah ya ɗauki ran ah, wa uraha law takallamat tasaddaqat ni ina ganin cewa ita mahaifiyata da za ta yi magana da ta yi sadaka a tunani na yadda na san mahaifiyata da ta ga mutuwa ya zo da za ta yi magana da ta ce a ciro wani abu daga cikin dukiyarta a yi sadaka da shi afa ta anha shin ya halatta duk da bata yi magana ba ya halatta in yi mata sadaka daga cikin dukiya din qala na'am tasaddaq anha yace kwarai da gaske kai sadaka a gare ta an gane kaga wannan an so haka duk mutumin da ya mutu a afke kuma an san mutumin kirki ne dama ya saba alkhairi to an so a ciro wani abu daga cikin dukiyarsa a yi sadaka da shi إيه حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم للي سعد بن عبادة رضي الله عنه يعني مفتوان من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر سيجي يا رسول الله lalle mahaifiyata ta rasu alhali a kanta akwai wani alwashi alwashin yin sadaka ah, fa qala iqdihi anha sai to ka biya wannan alwashi gare ta ta rasu ta yi wani alwashi cewa za ta yi kaza ta dukiyarta sai Allah ya ɗauki ranta ba tare da ta cika wannan alkawari ba to ya za a yi ne sai annabi ya ce ka biya wannan bashi a gare ta an gane wannan ko yawwa babul ishadi fil waqfi was sadaqa babun kafa shaida a wajen waƙafi da kuma sadaka idan mutum ya bada wakafi to ya kamata a kira shaidu domin in ba haka ba magadan suna iya cewa ƙarya ne ya ce ya bada wakafin wato wannan fili ko ya bada wakafin wannan makaranta ko abin da ya kamata da wannan ko ya bada wakafin waɗannan motoci nashi a ringa amfani da kuɗin da ake samu ana ɗaukar nauyin karatun marayu da miskinai to wannan magana da ya faɗa yaya za a yi a tabbatar da shi ga magada sai an samu shaidu a dilai an gane wannan ko na'am حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف نعم أن ابن جريج أخبره lalle ibn jurayj ya bashi labari cewa wala akhbarani ya'la annahu sami'a ikramata maula bin abbas yaqul cewa lalle ya ji ikrama fararren bawan ibn abbas yana cewa an ba'ana ibn abbas anna sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu cewa lalle abdullahi dan abbas ya bamu labari cewa lalle sa'ad bin ubada radiyallahu anhu akhabani sa'idata tuwfiyat ummu wato dan uwan bani sa'ida wato mahaifiyarsa ta rasu. Wa huwa ghaibun anha. Alhali baya nan, mahaifiyar ta rasu alhali shi baya nan ya faku daga gare ta. Fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa qala ya rasulullah. Sai ya je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya rasulullah. Inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Lalle mahaifiyata ba ta rasu. Alhali lokacin da ta rasu bana nan ya rasulullah. فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها شن وانا أبينا أمفانا تا إن يصدق على شيء أقريتا إن دوكي وانا أبدك cikin dukiyanta in yi sadaka da shi? ko in ciri dukiya na ni kaina in yi sadaka da shi Allah ya kai lada zuwa ga mahaifiyata kullura a matsayin shi na ɗanta ya ciri wani abu na dukiyarsa ko kadararsa ya bayan sadaka kamar ya gina makaranta cewa wannan makaranta ya gina shi ne amma yana so lada ya kai zuwa gawa mahaifiya kira za ga wani lokaci ana cewa hawa'u umm memorial school ko to ya gina wannan makaranta don tunawa da mahaifiyarsa to idan mutum ya gina da nufin lada ya ringa kaiwa zuwa ga mahaifiyar shin lada zai kai zuwa ga mahaifiyar shi ne tambaya qala na'am sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am tabbas lada zai kai gare ta qala fa inni ushiduka anna ha'itiyal mihrab sadaqatun alaiha ce to lalle ni na shaida zuwa gare ta ya rasulullah lalle gona na mai yawan ƴaƴan itace shine al-mihrab lalle gona na mai yawan ƴaƴan itace ya zama sadaka zuwa gare ta an fahimci wannan ayi shikenan za ta ringa samun lada an gane wannan ko kenan sadakan yaro yana kaiwa zuwa gaba, zuwa ga mahaifiya kamar yadda addu'an yaro yana kaiwa zuwa ga mahaifiya amma wurin da aka kai ruwa rana shin abinda abinda ba ba sadaka ba yana kaiwa zuwa ga mahaifiya ina iya zuwa yanzu in yi sallah na nafila in ce Allah ya kai lada zuwa ga mahaifiyata in ce wannan nafilan da na yi na yi ne zuwa ga mahaifiyata ko in je in yi aikin hajji ce aikin hajji nan na yi ne zuwa ga mahaifiyata ladan ya kai gare ta ana yin haka to shine malamai sun kai ruwa rana abin da ya fi tabbata ba a yin haka an gane abin da nasi ya tabbata shine sadaka ka ɗauki dukiya ka bayar sadaka ka ce Allah ya kai lada zuwa ga mahaifiyarka an gane ko ka yi waƙafi na gona ko makaranta ko wani abu ka ce Allah ya kai to amma yanzu ina iya yin sadaka kamar ni ɗalibi ne sai in yi sadaka a madadin malami na da ya rasu Allah ya kai lada zuwa ga malam zai yi a'a an gane saboda duk hadisan gaba ɗaya malamai sun bibiye su al'allama nasiruddin albani Allah ya masa rahama a cikin ahkamul jana'iz ya tattauna wannan matsala cewa shi iya bincikensa duk hadisan da suka zo gaba ɗaya suna magana akan sadakan ɗa ne ga mahaifiyarsa ko mahaifinsa an gane amma abin da ya shafi addu'a ƙaunan wahidan babu wani jayayya addu'a yana kaiwa za ka iya addu'a ga mahaifinka za ka iya addu'a ga ɗanka za ka iya addu'a ga malaminka za ka iya addu'a ga wani bare ma ya ce ya Allah ka gafarta wa abokina Allah zai amsa in abokinka na kirki ne kana ta mai addu'a to wannan addu'a yana nan yana amfanin sa a cikin kabarin sa muka duba ayan nan wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanuna allazi wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman nan da suka zo bayan muhajirun da ansa suna cewa ya Allah gafarta mana da kuma ƴan uwanmu da suka riga mu yi imani kaga mu din nan mun zo muna yin addu'a ga sahabbai kuma sannan addu'an yayi tasiri afin tona ko yawwa na'am babu ƙaunin lahi ta'ala muhim dai a ringa kafa shaida in za ka ba da wakafi ka tara shaidu a yi rubutu cewa na ba da wakafi kaza ba wai ka yi magana da baki ba in ba haka ba kuma sai magada su lalata shi yauwa don wani mutum sai ka ga yaƙi yin magana saboda yana jin tsoron magada da za ga mutum ya tsufa sai ga ya koma yana ji tsoron 'ya'yan shi ya ce ina so in yi sadaka sai suka ce ba ba gaskiya ba za a yi sadaka nan ba gaskiya sai to kike nan tunda kun ce ba kwa so abinda kuke so shi nake so na fasa to irin wannan yana faruwa sosai za ka ga lokacin yana da ainihin karfinsa za ga yaran suna jin tsoron shi amma daga zaran ya fara tsufa sai kuma yaran su za su rinka juya shi suna bai faɗa ma ba gaskiya abin da kai baka ce wa zuciya ku yi hakuri ku yi hakuri abin da kuka faɗa shine daidai insha Allah ba matsala an gane wannan ko wato daidai ku ne kawai daga cikin iyaye suke iya jajircewa in sun manyanta yara suna iya lalata abin kuma ya tabbata na'am ah, babu kaulillahi ta'ala babun inda Allah ta'ala ke cewa wa ayatul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyoyinsu wala tatabaddal ta bitoyi kada ku musanya datti da mai kyau an gane wannan ko idan ya zamanto wato marayu an baku ku amanan dukiyansu ka ku canza musu dukiyan ku zo ku ɗauko mara kyau ku sanya shi a madadin mai kyau wanda aka ba ku an gane ku riƙe amana yadda aka baku ku dukiyansu masu kyau ku tabbatar musu da shi a haka na'am wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyinsu ku hada da naku ku zo ku ci dukiyoyin marayu ku hada da naku misali akwai wanda suke haka in an ba su amana dukiyar marayu sai su hada da dukiyar marayun da nasu su cinye ah, innahu kana huban kabira lalle wannan ya kasance zunubi ne ta'addanci ne mai girman gaske yin haka amma ana yi ku ba yi ana yi wa in khiftum alla tubsitu fil yatama idan kuna jin tsoro cewa ba za ku yi adalci ga marayu ba fankihu ma taba lakum minan nisa to ku aure abin da ya muku dadi daga cikin mata idan kuna jin tsoro kuna ganin ba za ku yi adalci ga marayu ba to ku aure abin da ya muku dadi daga cikin mata masana wasu lasa ba to wannan aya yana rikitar da mutane da yawa eh an ce idan kun ji tsoro ba za ku yi adalci ga marayu ba to ku aure abin da ya muku daɗi to me ya kawo wannan magana eh ah. me ya hada maganar adalci ga marayu da kuma ku auri in kun ji tsoro ba za ku yi adalci ga marayu ba to ku auri abin da ya muku daɗi daga cikin mata biyu ko uku ko hudu to za mu ci ƙarin bayani akan shi me ake nufi to nan wajen farkon ayan Allah ta'ala ya yi magana cewa ku ba marayu dukiyoyinsu kenan wato mahaifi na rasuwa muke ɗaukan kuɗi mu danƙa maraya eh shin a lokacin da mahaifin ya rasu yaron yana shekara biyar sai mu ce doron nasa alkur'ani ya ce wa atul ya tama amwalahu saboda ku bai wa marayu dukiyoyinsu dama wane ne maraya eh malaya shi ne wanda bai balaga ba mahaifinsa ya rasu amma idan ya balaga mahaifin ya rasu ba a kira shi mai maraya ba irin yadda mata suke yi ba sai ga gama ce ya shekara arba'in tana da yara wajen takwas mahaifinta ya rasu ta rinka o oh, ni mareniya ni ba yanzu mareniya ce yanzu ban da uwa ban da uba tana shekara arba'in baban ya rasu wai tana na mareniya ce ita idan mijin ya dan bata masa rai sai ta kama kuka ce dan kaga ni mare ne ya ce kaga mahaifi na ya rasu kaga tana kuka share share ina ba tan gane to ba a kiran mutum maraya matukar mace ta yi aure ta fita daga maraici an fahimci wannan ko shi kuma yaro matsar ya balaga har ya zamanto ya mallaki hankalinsa sai mahaifin ya rasu ba a kiran shi maraya maraya shi ne karamin yaro wanda bai balaga ba mahaifin ya rasu kun gane to sai aka ce kuma wa atul yatama amwalahu eh mahaifin na rasuwa sai ku danka ma dan shekara biyar ku danka mai miliyoyi yaya ku danka mai kaddarorin baban ku ce Allah ya ce a baka shin an taimaki yaron shi yasa wata aya Allah yake cewa fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum idan kun ga yaran an ce ta ma hata iza bala gunnika ku jarabi marayu har sai idan sun kai matakin aure sai sun kai matakin aure fa in anastum minhum rushdan idan kun ga alaman sun yi hankali sun yi wayo fadfa'u ilayhim amwalahum sai ku miƙa musu dukiyoyinsu kaga wannan ayan sai fasara mai abinda ake nufi da wancan ayan to anan wajen an ambaci maraya ana nufin itibaru ma kana ne wato an tuna da da ne an tuna da da da asalin shi menene shi maraya amma yanzu zaka ba shi dukiyan shi ne lokacin ya riga ya girma amma me yasa aka kira wannan kalmar maraici dan a tunatar da kai kai saci dukiyarsa ba asalin wannan kuɗin da aka baka kuɗi ne tun lokacin yana maraya aka baka wannan kuɗin to saboda idan ya girma ka ba wannan yaron wanda asalin shi maraya ne ba shi kudin shi malaman balaga suna kiran wannan itibaru masu makana wato akan tuna an ce tuna baya shi ne roƙo an gane ku shi sa sai Allah ya ce ku ba maraya dukiyarsa an gane wannan ko to wannan shi ne na'am حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه sa'ala Aisha radiyallahu anha ya kasance Urwa bin Zubair yana ba da labari cewa lallai ya tambayi Aisha radiyallahu anha wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kun ji tsoro ba za ku yi adalci game da marayu wannan ayan ya rikitar da tabi'i ya rikitar da Urwa babban tabi'i wannan aya ya karanta ya ƙara karantawa ya ga kai bai gane kan ayan nan ba idan kun ji tsoro ba za ku yi adalci ga marayu ba huma ma tawalakum minan nisa ku aure abin da ya muku daɗi daga cikin mata sai ya tambayi malama ta tafsiri an gane ko wanda ta ji wannan tafsiri daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam a gidansu ne ake saukar da ayar ko wazkurna ma yutla fi buyutukunna min ayati llahi wal hikma ku tuna da abin da ake karantawa cikin ɗakunanku cikin gidajenku na ayoyin Allah da hikima to idan kana so ka san haƙiƙanin ma'anan aya to ga mutanen da suke tare da manzan Allah ko da yaushe wani lokaci ma suna tare da annaba ake saukar da ayan an gane wannan ko to shine sai wannan bawan Allah sai ya tambayi mahaifiyarsa ita ce Aisha radiyallahu anha eh ah, qalat hiya al-yatimatu fi hajri waliha shine sai ke cewa to abinda take cewa abinda ake nufi da wannan marainiya tana karkashin waliyinta misali kamar mahaifin kafin ya rasu sai ce sai ya samu abokinsa ko ya samu wani mai hankali shi to malam da Allah na yarda da kai ga ta nan amana ka kula da ita har ta girma ta kai matakin aure a zaɓa masa mijin da ya dace sai ka ba amana ga wani mutum abin ka rasu an gano wannan ko shine ma'ana hiyal yatima fi hajari waliha ita ce mareniya ƙarƙashin kulawan waliyinta shine wanda mahaifin ya damƙawa na'am fa yarghabu fi jamaliha wa maliha to shi kuma wanda aka bayar kula da ita sai ga yarinya ta fara ta tasowa ba da lokacin da aka ba ita ga ta kullum majina na zuba ana share mata kaza ma waye da ta fara girma sai ga yarinya fa ta fara kulliya ashe kyakkyawa ce sosai bai sani ba sai ga irin wannan gaskiya bai dace ya ba na waje ba shi ya kamata ya riƙe an gane saka irin wannan yarinya kyakkyawa ne zai aure ta tunda dai ba wai muharrama shi bace an gane abokin shi ne ko wani amintacce ya ba a kula mai da ita an fahimci wannan aiki. da saboda haka sai shi wannan waliyin nata ah. sai ya yi sha'awan kyawanta ta ba shi sha'awa sosai wa yuridu an yatazawwajaha bi adna min sunnati nisa'iha amma yana so ya aure ta da mafi ƙasa ƙasa daga cikin sunnan sauran mata sauran mata ana biyan dubu hamsin yanzu yanzu har dubu ɗari ake biya ko a tudun wada to sai ya zo yana so ya ba da dubu ashirin ya aure ta arha tun da ta gida ce kaga nan ya mata adalci to shi yasa Allah ya ce in kun ji tsoro ba za ku yi adalci ga marayu ba in kana son ta tana son ka to ka biya sadakin da ake ba irin ta an fahimci wannan ai kada ka zo ka biya sadaki ƙasa ƙasa dan kaga tana wajen ka dan ka zalunce ta la in haka ne to kaka aure ta ka je ka auri wasu mata a wajen irin ta ka biya irin ka biya dubu ishirin din shine abin da Allah yake magana in kun ji tsoro ba za ku yi adalci ga marayu ba ku je ku auri abin da ya muku daɗi daga cikin mata na waje wanda ba ita ba ku auri biyu ko uku ko hudu ba ma ɗaya za ku aura ba ku auri biyu an ba ku dama ko uku ko hudu amma ka ku zo ku auri mareniya ku zalunce ta ko kuma wani lokaci sun ga mareniya tana da kuɗi sai suna so su aure ta don su cinye kuɗin to sai aka ce ku ji tsoron Allah kada ku aure ta in wannan shine tunaninku ku je ku auri wasu mata a waje kaga ma'anan ayan ya fito yanzu ko A fanuhu an nikahihinna illa ay qusitu lahunna sai aka hana su daga auren su sai dai in sun musu adalci fi ikmali sada wajen cika sadakin in ba za su cika sadakin ba ko kuma ba za su aure su su kula musu da dukiyansu ba sai dai cinye dukiyan to aure wasu mata a waje wa umiru bi nikahi man siwa hunna minan nisa sai aka umurce su ta auri wanda ba su ba daga cikin mata qalat aisha aisha take cewa radiyallahu anha thumma staftan nasu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'd sannan sai mutane suka nemi fatawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan haka fa anzalallahu azza wa jal sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa na fin nisa suna neman fatawanka game da auren mata Ulillahu yuftikum fihim kace musu Allah ta'ala zai baku fatawa game da su na'am qalat fa bayyana Allah fi hadhihi al-aya sai ke cewa sai Allah ta'ala sai yayi bayani a cikin wannan aya annal yatimata idza kanat zata jamalin wa mal cewa lalle mareniya in ta kasance ma abociya kyau da dukiya multi billionaire ce an mutu an ba mata kuɗi raghibu fi nikahiya sai su yi kwaɗayi wajen auren ta tunda sun san an ba mata kuɗi sai su yi auren jari da kuma auren kyau an gane ko sai shi waliyin sai a yi auren gida ya ce to alhamdulillah dama na gaice ku ɗaurin aure an gane ni ne waliyin yarinya kuma ni ne mijin ni ne waliyin ta ni ne mijin ta kuma dama ana yin haka ko an ce wali yana iya jagorancin a bangare biyu ya zama wali ya zama shine kuma shine mai karba sai zo ya tara ku za a daura aure sai kuma ga shine zai daura aure ce na daura wa na auren amma fa wannan ba shi da iko ya mata auren dole sai dai in tana son shi an gane ta ce gaskiya ni ba zan auri kowa ba kai da ka ni kai nike so baba ta yi da kai baba ne amma ba za ka aure baba ka san wani bawan Allah yake cewa akwai wata yarinya da yake so yarinya tana yawan kai da shi assalamu alaikum to sai yana son sai ta fahimci yana son ta kuma sa'an babanta ne yana son ta so sai ta fara ina kwana baba to ya fara kunduma mata a shan ya ce wannan yarinyar manufar ta fa kada ma an kusance ta ni baban ta ne ko ya fara dura mata a shan <laughs> to ta ga kullum kullum yana gane ta to shi kuma sai doka to ai yana da kofa ke tunda tana gare shi to yana da kofan da zai iya zuwa ya neme ta ita kuma ta gane sai ta fara ina kwana baba <laughs> kaga a lokacin yanzu abin ya riga ya fahimci kenan dole ya haƙura shi ba bane yawwa ah, walam yulhiquha bi sunnatiha bi ikmali sada su din nan ba sa riskar da ita zuwa ga sunnanta wajen kammala sadaki akwai irinta mace irinta in za a aure da ita akwai sadakin da ake biya sai su biya ƙasa da haka ila kyakkyawa ce ta fito gidan masu kuɗi sai aka ba shi kulawa da ita kila in za a biya kila ce za a biya dubu ɗari kaza ko dubu ɗari uku dubu kaza to shi zai biya dubu ishirin ya samu arha na'am فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة الجمال والجمال idan kuma ta kasance ana kyamanta ita wannan baiwa Allah wacce mareniyan wanda aka ba wani kulawa da ita idan ana kyamanta saboda karancin dukiya ba ta da kuɗi masu kuɗi da yawa ba ta da kuma kyau tarakuha sai su batta ta yi aure a waje wal tamasu ghayraha min an-nisa sai su nemi ta daga cikin mata su aura ba za su aure ta ba ita kuma qala fa kama taraku fa kama yatrukuna hina yarghubuna anha sai yake cewa kamar yadda suke barinta lokacin da suke kyamanta don ba ta da kuɗi ba ta da kyau falaisa lahum an yankihuha idza raghibu fiha to ba su da iko kuma su aure ta in suna kudayinta tana da kudi tana da kyau ba za a ba su ba illa an yuqsitu laha al-awfa sai dai min as-sadaq in sun masa adalci sun biya al-awfa min as sun biya ainihin wato cikakken sadaki wa yutuha haqqaha kuma sun ba ta haƙƙinta eh na'am na'am sai ka gaya musu ja musu aya ta musu bayani amma nawa cire ai shine za ku ce to yanzu ga abin da Allah ya faɗa Allah ya ce dama idan wasu sun zo kallo da sauran ya kamata a rasa musu wani abu wani kuke gani za ku ke cira a ba su sai maza za su faɗa abin da idan za ku a cira now so ai ina ganin umarnin ba na dole ba ne da wani suka kiyar sai a kura eh. wa alaikum salam game da e na e ai hukuma ta riga ta karbe ko ba hukuma ta karbe ba ne yau ba su bi ka'ida ba sai hukuma ta karbe to yanzu ya fita daga dukiyar marayu yi yanzu dukiya ne na hukuma aka amsa to a nan wajen sun kyauta da suka rabawa wa marayu su ba sun zama marayu kenan ko ka bai halatta ba an gane sai dai a matsayinsu na wakilai za su ɗan ɗibo na abu ɗan kaɗan wanda ba a rasawa ɗan kaɗan wanda bai da yawa an gane mutumin da yake kibintan kulawa da dukiyan maraya in shi talaka ne an ba shi dama shi ma ya ɗan ɗanɗana wani abu amma kada ya zo ya azurta kanshi da wannan abu ya mai da wani ya zama business center kamar yadda wa'annan za su yi din dan kila abin da za su ɗiba ma ya fi abin da za su ba marayu kaga wannan shine zalunci an fahimta ita hukuma tana da iko ta sa doka ta ce ba ta so a shigar da kaya kaza kasarta saboda wani dalili na tuntu idan ta karba tunda ta gaya maka kuma ka ci gaba da yi ba ta yi zalunci ba tunda ta riga ta gaya maka cewa ga abin da ban so a shigar da shi asalin abin shari'a ta yarda a shigo da shi a ce yanzu shigo da shinkafa kaga shari'a ba ta hana shigo da shinkafa daga waje ba amma sai hukuma tana so ta ta dinga noma ta dan kada in akwai in akwai na waje ba za a je nasa ba sai hukuma ta dinga sanya takunkumi ga na waje kar su shigo dan ya zama in kun ga ba wani shinkafa sai na sai na ku dole ku ci an gane to irin wannan ya halatta kuma idan hukuma ta kwace ta kwace halal ba zalunci ba ne za ta iya siyar da shi arha za ta iya raba wa talakawa za ta iya ba marayu duk ba laifi bane wannan amma inda kuskuren yake akwai wasu jami'ai wanda suke sata a matsayinsu na individual sai ga wani yana aiki a wajen custom daga in ya ga hukuma sun tara sai ya sato wani abu daga ciki je yana siyarwa ko a tambobi ko wani abu daga ciki wannan azalimi ne shi an gane ko irin wannan baya halarta ka fi wannan abin daga wajen shi amma in hukuma a dunkule hukuma ta zo tana yin gwanjo aka ce gwamnatin Najeriya gwamnatin Najeriya tana gwanjo ko gwamnatin Kaduna tana gwanjon kayan da ta kwace ka iya siya ba matsala a cikin wannan amma mutum shi kaɗai ya zo ya kwaso yana sayarwa a haka siya ka sai kayan zalunci eh na'am sadaka a ba sadaka masu bara ba shi sadaka ka yi zuwa ga talakawa da miskinai da wasu abubuwa ai ba shi mai bara in ya zamanto kwata-kwata bai da wata hanyar samun abinci sai bara din wato ma'ana mutumin da yake iya magana yana da kafafuwa yana da kafafuwa biyu yana da hannuwa biyu yana da hankali ai ba ba shi dama ya roƙo ba in dai zai iya sana'a haramun ne ya roƙo an gane wannan ko in dai har mutum yana da sana'an da zai iya yana da hankali yana da komai haramun ne ya roƙo idan ko mutum na kasashe ne shi ma tunda an samu ci gaba yanzu makahu zai iya zama profeso an gane zai iya zuwa ya yi karatu na addini karatu na boko kuma ya zama babba babu wanda ya ba shi dama ya yi wannan roƙo din an gane mun kai ziyara nan wajen wajen kawo muka zo muka ga makafi suna gere-gere wala wani gida ne na hukuma an gane ko makafi suna gere-gere makafi suna saƙa da su suna yin guragu suna yin kujeru suna yin welding suna kaza suna kaza ashe irin wannan mutum kawai dan ya ga ya zama gurgu kawai zai zama almajiri kuma roƙo wannan ba shi ba daidai bane ana iya samun mutum gurgu kuma ya zama mai kuɗi sosai kuma ya zama babban malami mai karantarwa kuma ya zama kaza nan ana nufin mutumin da yake yana iya kokarin shi wajen neman dukiya amma da kai yake iya ciyar da iyalansa a taimaka mishi ba kowa Allah ya Allah yake dafa ma ba Allah yakan jarbo su sai a taimaka a dafa musu misali an gane amma musulunci baya goyon bayan bara yi ta bara ana yawo ya zama ka kenan musulunci bai dana wannan ba ya ramuwar wanda bai rama azumin azumin sa ba har shekara ta wuce wata ta zagayo waya ya ramuwan mutumin da ana bin shi azumi sai yi sakaci bai rama ba har wata shekara ta zagayo har wata wani azumin ya zo to malamai sun manzaru guda biyu na ga wata fatawa na imam malik cewa idan har mutum ana bin shi azumi har yi sakaci bai rama ba sai da wani ramadan ya zo to sai ya ciyar kullum zai rama sai ya ciyar da miskini sai ya ciyar da mudin biyu guda ɗaya kullum in zai rama amma wannan ishtihadi ne aka yi don ya zama gwale-gwale kada mutum ya ringa wasa da ramuwar azumi amma matsalar ramuwar azumi babu nasi karara da ya ce ka ciyar da wannan abun an gane mutum shin ramuwar azumi wajibi ne alal taraki ko wajibu ne alal faul ana so ne a rama da gaggawa ko kuma mutum zai iya ramawa da jinkiri malamai sun buga kan shi saboda haka idan mutum ya yi jinkiri bai rama azumi ba karanci abin da zai kawai ta istighfari amma azumin da ya yi daga baya in shekara ya zagayo zai rama azumin wani azumi ya yi babu wanda ya ce in zai rama sai ya ciyar wannan ciyarwa yana bukatar nasu Allahu a'ala to insha Allah ana a yan uwa za su zaga dan neman taimako fi sabilillah kamar yadda aka saba neman taimako a wannan masallaci mai albarka saka taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum iya rama azumi kullum zai rama azumi wato ranar da zai rama din tunda ba zai iya ba kullum zai ciyar da mudinnabi ga mabugaci, zai ba ainihin miskinai kullum a madadin ramuwan da zai yi ina fatan gane in ma saboda rashin lafiya ko saboda tsufa mutum ya tsufa tukub-tukub ta inda ba zai iya haƙuri da abinci ba saboda raunin jiki shi to zai rinka ciyarwa ne kullum har ya gama ramawa insha Allah akwai sanarwa guda biyu da haka na farko bi junan Allah kai mu mala yana ga yadda yan uwa zuwa ɗaurin aure a nan masallaci ya yi sai aure da biya mala na rasu ta buƙatar addu'a da kuma ga yadda yan uwa bayan junan Allah da adam masallaci ya yi sai abu na biyu magana da ake na estimate ɗin aikin nan da za a sa tanki na kowace to an yi estimate kudin lodi kudin mai aiki dubu goma sha biyar da ɗari biyu da hamsin kudin da za a sami rodi da kuma mai aiki wanda zai zo ita ya kushe rodi amma akwai dubu sha hudu wani abu wanda aka nema wanda shi wanda ya gina kowa ɗin ya yi kuɗi dubu goma sannan kuma an ƙara neman wani taimako ɗin su waɗannan kuɗi ɗin za a amfani da su wajen akwai shimi akwai duwatsu akwai yashi da dai sauransu da kuma wanda za su aiki da su ma za a ba su ga katakai dai a takaice yan uwa kamar da aka faɗa jiya ana dai ƙarin ƙarin neman taimakon mu domin a ga an gabatar da wannan aiki din wanda aka fara dai shine bayani bayanin da Allah a taimaka domin a ga an karkar wannan aiki Allah ya ba da yanzu ban gane ba kawai an yi magana ne ko za a zagaya da mu kamar ji an ce da ji da ne mutum ko aka ce a bari sai yau to abin da ake nufi da ne, ana so a nemi taimakon yanzu saboda a samu kuɗin da za a sanya wannan rodi din da bai kashe rodi kuma kuɗi mai aiki da ta da yashi da duwatsu to shi ne gaba ɗaya ce dubu sha biyar ko? E, shi na rodi din estimate rodi da kuma kuɗin wanda zai sa rodi din mai aiki shi ne dubu sha biyar da ɗari biyu a yanzu. na'am yau mai ɗora rodi din to kuma shi na akwai yashi siminti da sauran ayyuka ɗin da za a yi wanda da kuɗin rodi ne e, na gane da aiki

sai yan uwa wuri ne nan malam awal ya fara kuɗewa Allah ta ya saka mashi Malam malawul ya ba da shawara a kawo mutane talatin kowa ya kawo hudu na ɗaya shi kenan an wuce wajen ƙaranci kenan dubu na ɗaya in kuma ka samu wani ya kundin na ya ba da abin da ya fi wannan shi kaga ya ce Allah ya saka da kai Thank you. شو ما شاء الله جزاكم الله خيرا انا ولا Okay. nan waje wani biyar a dunkule Allah ta'ala ya saka da alkhairi duk sauran da suka wani suka wikan da Allah ya sa aljanna ya zama koma Allah ya kai mu gobe shi ne za a yi gidauniya na tafsirin Allah ya kai mu Allah ta'ala shi kai mu gobe subhanaka allahumma wa an samu dubu sha biyar da naira hamsin shi ne kudin da za a ba da dubu sha hudu Yeah. dubu sha biyar da da masu bu Allah ya da yawa duk wanda yake da niyan bayarwa to insha Allah kofa abu da take zai ba da taimako goben Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk